Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma VOA afrik zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin namu na yammacin yau Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake gabatar da shirye-shiryen wanda kuma a wannan lokaci ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a dai rana ce ta kofa buɗe inda muke ba masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi kan duk abin da ya shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa na raɗin kansu. Amma kafin nan za ku ji fashin baki kan a wato ci gaban da ake samu dangane da harkokin ilimi ko kuma wutar lantarki a jamhuriyar Nijar muna kuma da rahoto a kan wannan. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya fito fitowar farko a bainin jama'a a yau Juma'a tun bayan da rundunar sojin kasar ta kwace ikon wasu muhimman hukumomin kasar kuma ta buɗe wata tattaunawa da zammar shugaban mai yawan shekaru ya yi murabus. Mugabe sai da shuɗe dogon riga yana halartar taron yayi ɗalibai sama da dubu ɗaya a matsayin babban bako a birnin Harare. shugaban kan yi bacci kuma bai faɗi komai ba game da dambarwar siyasa da ke faruwa a ƙasar rahotanni sun nuna cewa mugabe mai shekaru 93 a duniya ya ki amincewa ya yi murabus kamar yadda sojoji da kuma jam'iyyarsa mai mulki ta sanu fp suka nemi bayan ya kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙasar rundunar tsaron zimbabwe ta kwace wasu muhimman hukumomi a shekarun jiya laraba kuma ta ce ta yi wa shugaba mugabe ɗaurin talala kuma ta matsawa wasu wacce wanda ta kira su barayi da suke kewaye da shugaban kamar su farfesa jonathan moyo ministan harkokin cikin gida da kuma ignatius chombo ministan raya kananan hukumi sai kuma joseph kasukwere mai tattaro matasan jam'iyya mai mulki ta zano fp sai kuma sakatare kudazanyi cipanga da sauransu wata motar da aka ɗanɗana ma bam ta kashe akalla 'yan gudun hijira 20 a siriya a yau juma'a halin da aka ɗora wa ƙungiyar is da kaiwa ƙungiyar sa ido a kan take haƙƙin bal'adama a siriya da ake kira syrian observatory ta ce mutanen da suka mutu sun kai 26 kuma 12 a ciki ƙananan yara ne kafofin labaran gwamnatin kasar sun ce wasu mutane talatin sun jikata a inda aka ajiye mutane da suka rasa matsugunansu a cikin kasar da ke kusa da birnin darzo da ke gabashin siriya da kuma jiyoyin da sun ce kungiyar isis da ke rike da ikon akalla kashi ɗaya cikin hudu na lardin dair azo mai arzikin mai ita ce ta kai wannan harin alƙaluman majalisar ɗinkin duniya sun ce mutanen siriya miliyan shida da dubu ɗari uku ne suka rasa matsugunansu suna gudun hijira a cikin ƙasar tun lokacin da yakin basasin ƙasar ya ɓarke shekaru bakwai da suka shuɗe waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc alƙalin belgium bai zantar da hukunci a kan takardar kame na ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar spaniya ta bayar na kama shugaban yankin catalonia da aka yi waje da shi kotun ta ajiye ranar hudu ga watan disamba da za ta sake sauraren karan a wani saurare da kotun ta gudanar a asirce masu shigar da kara sun buƙaci alƙali mai shari'a ya maida shugaba pigdemont da ministocinsa guda hudu zuwa ƙasar spain inda za su huskanci shari'an wato aikata tawaye da kuma ta da fitina akan rawan da suka taka wurin neman 'yancin yankin a wata ɗayan da ta gabata ne madrid ta ba da takardar kamo pigdamon da wasu tsofaffin ministocinsa guda hudu waɗanda suka arce zuwa birnin brussels ta ƙasar belgium kuma suka yi watsi da takardar sammacin bayyana gaban alkalin spain suna faɗin cewa ba za a yi musu adalci ba a shari'ar hukumomi a spain sun tsige pigdamon da majalisar ministocin mai wakilai goma sha uku daga ofishi saboda yunkurin da suka yi na ganin yankin ya balle daga kasar spain yau juma'a ne karo na farko da kotun ta saurari wannan kara jama'an tabbatar da bin doka da oda a nan amurka ta ba da sanarwa a jiya alhamis cewa an kama mambobi kusan 300 na wata kungiyar daba mai suna ms-13 wacce wato mummunan kungiyar ta da fitina da gwamnatin trump ta lashe takobin kawar da su daga titunan amurka labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu bude taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar tare da haɗin gwiwar bankin duniya suka kaddamar da wani shirin samar da wutar lantarki ga mazauna karkara ta hanyar amfani da hasken rana a matsayin gwaji kafin a fara amfani da shi a sauran kasashe goma sha tara na yammacin Afirka. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma na da ci gaban rahoton. Shirin wanda aka yi wa suna Projet Rochef wani guri ne da gwamnatocin kasashen Afirka suka kudurta wa kansu cimma da haɗin gwiwar bankin duniya. Danganin mazauna karkara sun samu rayuwa mai inganci ta hanyar samar musu da wutar lantarkin da aka sarrafa da hasken rana. Daraktan ma'aikatar samar da makamashin zamani Energy Renewable Malam Bala Muhammad Rabu'u na daga cikin masu jagorancin wannan sabuwar tafiya. Bank Mondial don World Bank ta ɗauki yauni za a zuba dola wadda ta kai miliyon 200 in ka ɗauka a sefa wajen miliyar 100 da wani abu na sefa za a taimakawa talakawa da ake aikin likita cikin birni dare da rana da ake lakwal dare da rana shi ma cikin ƙauyuka a samu can su ma su samu lakwal ɗin su dare da rana su samu aikin likita dare da rana a samu noman rani wanda kowane lokaci tunda hasken rana ne abinci na samun ruwa kuma talakawa na noma shi su je su sai da a yi yaƙi da talauci. Najeriya da Nishar na daga cikin kasashen da har yanzu suke fama da karancin wutar lantarki a birane da ƙauyuka. saboda haka aka yanke shawarar mayar da su zakaran gwajin dafi a wannan tsari da ya shafi kasashe goma sha biyar na ecowas da wasu hudu na yankin gabasin afirka matakin da sakatare janar na ma'aikatar ministan makamashi halilu kane ya ce ya zo a kan lokaci a yanzu kama kashi ashirin na jama'a suna cikin birnaye mai kashi tamanin a ƙauye suke in aka ɗauki gida ɗari a cikin Nijar gida goma sha biyu ne a yanzu kaɗai suke da wuta kuma in aka je ƙauye muna da akwai ƙasa da gida ɗaya a cikin gida ɗaya kuma ga hasken rana to wannan hasken rana ce ita ce ake so a sa mutane su wadata da hasken wutar lantarki in mun tafi kama su ne gana mun gani wato hula ce a cikin daji yana da wuta to shi ne muke so a nan wuta nan ƙasar a samu wato kuma yana cikin daji gidan shi ne ya zama to wannan wutar yana da hanyar wadda sami mu dai mu za mu yi namu bakin kokari kuma najeriya su ma su yi bakin nasu kokari in allah ya yarda kungiyoyin kare hakkin jama'a na daga cikin waɗanda ke zuba ido akan wannan aiki dalili kenan da hamidu sidifodi na kungiyar kare hakkin mabukata ta raskoni ya ce ba girin girin ba wanga zuwa da muka yi duk abin da ya zama tuba na gaskiya ba wallahi ba za mu bari ya wuce ba don saboda talakan nan ya gaje yana jira har yanzu abu bai zo ba muna tamha mu samu mafita yan kasuwa na da rawar takawa a shirin na projet rojab mafari kenan da masu ruwa da tsaki a wannan aiki suka ga dacewar shigo da su domin tantauna hanyoyin da za su ba da damar shigo da na'urorin samar da wutar lantarki da hasken rana daga waje ta yadda abin zai zo wa jama'ar yankunan karkara da rangwame sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. To a gaida Malam Sule kafin ku kintsa domin bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya. Mm, adam ba komai ne ba fitina ba a san ƙarshe ba tarbiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a san ƙarshe ba turjiya ba kaucewa ba kuwa. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye ga mai bayyana ra'ayi na farko daga Kaduna wake bisa layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Adamu Jeje daga kamfanin fashe jaji Kaduna Najeriya. Ni ra'ayina a yau shine dangane da dimokuraɗiyyar Najeriya. Kuma saka Allah akwai wasu bashi da shi ne girma gwamnan jihar Kaduna ya rubuta yake so ya ciwo jihar Kaduna. to ina roƙon yan majalisu da duk mai ruwa da tsaki akan a sa hannu a ce wannan bashi kar su sa hannu saboda an ba da bail out an ba da farin sulon amma ba ga abin da aka yi mana shi a jihar kaduna ba ba na goyon wannan bashi ba na goyon wannan bashi jama'a jihar kaduna ba sa goyon wannan bashi da shi gwamna nasiru ke so ya ciwo sai ya ce mana bayanin kuɗin da buhari ya bashi wajen dake uku tukuna mu inda ya kai su da ƙarshe ina ma ƙasa na fata alkhairi To madalla malam. To malam Adamu mun gode to bari mu nufi jihar Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Eh da farko kuna ta gaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura Nigeria. Yawa to barka da warhaka. Barka ya aiki ya kokari da jama'a. Aiki da godiya sannu sannu. yawa gaskiya yau ne ra'ayina kan ya tallaka kan masu kira waya kuna ba da maudu'i wanda jama'a suke ba da ra'ayinsu kuma a gaskiya kamar alhaji musa ngaro da shi da da gasa da sauran jama'a suke biyowa baya suna ba da maudu'i suna ba da amsa wanda yake ta inganta daga jama'a muna so da duk abin da aka faɗi a yi amfani da shi. To, to. muku fatan alkhairi Ya an ila to takwaran baba mun gode to bari mu nufi kebi ke bisa layi a kebi sunana na kuma wanda aka fi sani da nasi da jihar kebi zuru local government court area to barka da warhaka eh, wato ra'ayi na a yau shine ina kira ga ciyaman dinmu da zuru kabiru rahi saboda yana abubuwa an ba shi mulki amma yana mulki kamar ba yadda ya kamata ba Mm. sai a je a kira shi ya zo ya duba ya zo ya duba wai abu a ce ana bukatar gyara wai sai ya fara wada wai mai amfani ka ta unguwa ba su iya yi to kin ga idan muka duba wanga kana bisa layi ko layi na eh. layin eh, naka na cicijewa. Mutum ba su ruwa kai so ka yi magana ya kamata ya yi understand amma shi in ya zo aka ce mai ga abu ya gyara cewa ya yi amfani yaran unguwa ya rinka faɗa. Ba a yi haka nan ya ba gani ya kai ga mulki. ina kira gare shi da ya gyara suna nasiru mama wanda aka je nasiru ko a zuwa kawo gwamnati to malam nasiru da fata shi wanda aka yi wannan kira eh, gare shi ya ji to bari mu nufi jihar gombe wake bisa laya gombe yahuza ne to malam yahuza barka da yammacin yau barkan ki Grace Alheri ina muke farin ciki da rana yau. Yawwa to Alheri ya gaishe ka kai kuma me ke tafa da kai yau? layin malam yahuza ya tsinke bauchi to bari mu tafi bakwabci a bauchi wake bisa layi a bauchi assalamu alaikum grace barka da aiki barka na ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi to balan ayuba barka da warhaka haka Yauwa ra'ayina na yau ina kira ma gwamnatin jihar Bauchi da Allah ta taimake mu mu al'umman garin kashe ma da kita mana makarantar gaba da secondary school. Hmm. Saboda ɗindin matasa da muke da shi da suke gama secondary muke roƙonta ta taimake mu ta zo ta gina mana makarantar gaba da secondary akalla ko da diploma za a yi a garin kafin madaki saboda muna da matasa maza da mata tari guda wanda suna bukatan karatu Allah kuma ya taimake ku mun gode mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba har yanzu muna jihar Bauchi to ko layin jihar Bauchi ya tsinke ne wake kana tare da mu? Kuna kuna magana da Muhammadu Tukur. Yau to Malam Muhammadu barka da yau haka. aiki. Aiki da godiya ya naku aikin. Ni ra'ayi na muna neman dukkan gwamnan mu na jihar katsina da allah da annabi ya rika yin abin da ya dace saboda gaskiya an ba mu kudin noman rani kuma an ba mu irin banza sun yi asara. mala Muhammadu kana kira ne daga Bauchi daga Bauchi kake kira gwamnan eh. jihar Bauchi ko kuma na Katsina? Kana Bauchi ne kana kira ga gwamnan jihar Katsina ko gwamnan jihar Bauchi? Eh. Eh, ina bautin da yanzu ina kasuwa ne a bauti amma ka tsinan nake yawwa to ai kaga wannan bayanin yana da kyau eh. kwarai kwarai kawai ina kira da Allah ya samu kokata to layin naka ya tsinke to bari mu nafi jamhuriyar Nijar wake bisa layi a Nijar eh, salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wake bisa layi umma mala alina daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar yawa to mala Adamu kai kuma Bismillah. Abin da an na mm. abin da an na bisa ga wannan juyin milki da an kai cikin ƙasar Zimbabwe. Mm. To ni sai na ga lalle wannan shugaban kasar Zimbabwe sha son shi yawo da hankalin mutane. An yanka juyin milki cikin ruwan sanyi ka ba da iko cikin ruwan sanyi ka zama da lahiya. Kana shekara ɗari zuwa bakwai to miya ka aji cikin iko shekara talatin da bakwai kana ikon ƙasa idan da yanzu so zawa sanin tashi sun ce za ka fitar da kai cikin ruwan sanyi to cikin ruwan sanyi ka sabka ka ba su saka zama lahiya na gode mu da amurka ni na ma mala da zan dogon cikin yawon nijar ya to ko dai bai ji ba wannan kuma eh, ya yi ishara ce ga wanda masu sauraro ko to bari mu nufi kaduna wake bisa layi a kaduna Antigiras barka da yamma barka da aiki. Barka ka dai wane ne nawa a Kaduna? sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya wato yau eh, me ke tafa da kai alhaji musa babban batu ne nake so in yi tambaya ga makarraban shugaban kasa malam muhammadu buhari ko kuma shi idan yana jin mu eh to tambayar nake da shi a matsayin mu na mu dan jihar kano muna mun ba shugaban kasa ƙuri'a wanda fi kowace a Najeriya. Mm. Wai laifin mai muka shugaban kasar Najeriya ne Malam Muhammadu Buhari a matsayin mu na masoyan shi wanda ko ɗaya tun da ya hau mulkin nan bai je Kano ba wai laifin mai muka yi malam Muhammadu Buhari ne gaskiya muna ɗaya daga cikin masoyan muhammadu buhari a najeriya kakaf ɗinta to amma mu abin da ya ɗaure mana kai an mana rasuwa an mana gobara an mana wane ne abubuwa kusan kashi bakwai manya-manya wanda yake ya kamata a ce shugaban kasa ya je bai je ba amma mun ji an yi budget din matar tinubu ya leka an yi wane ne ya leka yanzu gashi ya biya ba da manya-manyan ayyuka a kudancin najeriya wanda yake mu jihar kano ba abin da mu shugaban kasa ya mana to muna da tambaya dan allah idan akwai makarraban shi ta dan ba mu amsa sa ko da a wannan kafa ta BOA to dan Allah za mu gamsu mu ji dalilin da yasa shugaban kasa bai ce Kano ba ina miki fatan alkhairi To wannan eh, sako naka da fata zai kai kunnuwan waɗanda suka kamata da har ma ya kai ga kunnen shugaban ƙasa. To bari mu nufi Kaduna. A Kano ne ko Kaduna? Eh, Kaduna ne. Eh, to Kaduna. Sunana Ibrahim Umar ka. To Malam Ibrahim kai ne za ka rufe mana wannan filin a yau. to alhamdulillahi a yana jinjina muku da amurka muna godiya da kuke sauraron mu yawo kuma muna kara ma shugaban kasa fatan alkhairi da fatan allah ya sa ga mulkin shi lafiya allah ya kara mai lafiya to da kuma wannan kyakkyawa fatan za mu rufe wannan babin baki daya a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan damar. To kuna tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu ke cewa karfe biyar ko kuma zan ce karfe hudu saura minti goma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kakakin hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru kafa emmanuel zakari ya tabbata mana cewar kasar kamaru za ta iya daukar nauyin gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar afirka a shekara 2019 wanda kasar ta kamaru tun shekara na biyu ne da kimanin shekaru biyar ta fara hada gasar cin kofin kwallon kafa na wancan zamani sai kuma a shekara na 2019 nan dai ake ganin cewa kasar ta kamaru za ta cimma burinta wajen hada gasar kofin kwallon kafa na nahiyar afirka ga hirar da muka yi da kakakin hukumar ito eh kamaru na nan a shirye na nan a babu abin fargaba eh, mama awar garba saboda a gaskiya kwanakin nan an wani taro sosai sosai da manya wato masu shugabantar mu musamman da na jihohi na ganin cewa mu dauke wannan bakunci ba tare da sakaci a wasu shashin ba ido eh kashi hamsin dai mun gama kuma muna ci gaba insha Allahu nan dai kafin shekaru biyu masu zuwa eh, za mu gama wato wannan filayen kwallon kafa babu wani fargaba kai. Ya wajen saukan baki kuma. Ito eh wajen saukan baki a nan ne muke dan tattaunawa da ainihin wato kantamomin na wato garin da za a gudanar da wannan wasanni kamar bafusam da ya kamata gina hotel manyan kungiyar FIFA da na kaf su samu su ma su su halarci wannan taron ba tare da wani ainihin samun matsaloli ba da kuma gari limbe amma kamar duwala babu matsala yawun da ba matsala to a nan ne dai kuma bayan hakan nan kuma da akwai tsabtace garuruwa da ya kamata mu yi mun zana mun tattauna da ainihin shugabanni wato wannan kamfani na ainihin mai kula da tsabtace gari kamar na kam da shauransu a tsaro kuma alhamdulillah ko da yake kasan kasar kamar muna cikin dan fargaba kenan na shashin yan ingilishi na da nan amma babu wato babban matsala wadda zai sa wato a kasa cimma burin mu wajen wato hada wannan gasar saboda eh, shugaban kasa shi kanshi ya taimaka da sosai sosai na ganin cewa mun samu mun ci gaba game da ayyukan da muke ciki saboda ya kira taron gaggawa wadda ya ce farko kenan da zai hada wannan gasar kuma kamata yi kai kar a yi wasa da wannan gasar da ke farko ne da shugaban fulbiya yake hada wannan gasar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na fuskantar bala'in shan muggan kwayoyi mafi muni tun cikin shekarar 1980. Shugaba Donald Trump ya ce a yanzu mutanen da ke mutuwa a sanadiyan shan kwaya ya zarci waɗanda ake kashewa da bindiga da waɗanda ke mutuwa a haɗarurrukan mota in an haɗa su waje guda. Last year, we lost at least 64,000 Americans to overdoses. That's 175. A shekarar da ta wuce, mun rasa Amurkawa aƙalla dubu 64 a saboda shan ƙwaya. Wannan yana nufin a kowace rana ana hasarar rayuka kimanin 175 na amurkawa rayuka bakwai kenan ake hasara kowace awa ɗaya a ƙasarmu a yanzu shan muggan ƙwayoyi yana kisa fiye da kowace hanya idan ba rashin lafiya ba a amurka shugaba trump ya ci gaba da faɗin cewa kawo ƙarshen wannan annobar sai an haɗa hannu tsakanin gwamnati da al'umman wuraren da wannan abu ke faruwa da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma wannan abu zai buƙaci ƙudurin dukkan ƙasa ba wai wani ɓangare nata ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana taka muhimmiyar rawa a wannan ƙoƙarin. Dalilin shi ne hodar Iblis da zakami da magungunan kashe zafi ko ciwon jiki masu tsananin ƙarfi da ake sarrafawa a ƙasashen waje. Su ne suke haddasa wannan bala'in a yayin da ƙungiyoyin fataken muggan ƙwayoyi suke satar shigowa da su Amurka. A saboda haka duk wani matakin magance wannan bala'in tilas ya kunshi wani bangaren da ya shafi ƙasa da ƙasa a cewar muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ayyukan bin sau da aiki da dokokin ƙayyada miyagun ƙwayoyi a ƙasa da ƙasa Jim Walsh. A yanzu haka ma an fara ganin nasarar wannan yunkurin a bisa roƙon da Amurka ta yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa wasu sinadaran kimiyya guda biyu da ake yi ma amfani da su wajen haɗa maganin ciwon jiki mai suna fentanyl a cikin jerin sinadaran da aka taƙaita sarrafa su. Tun daga shekarar 2015 kuma kasar China ta ɗauki matakan da bata taba ɗauka ba a can baya ba na takaita sarrafawa ko safarar wasu sinadarai guda 138 da ake hada muggan kwayoyi da su a wani bangaren a saboda roƙon da amurka ta yi mata haka kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka tana amfani da shirin ba da agaji wajen karfafa kasar mexico wajen kamewa da toshe hanyoyin safarar miyagun kwayoyi wannan yana taimakawa wajen karfafa tsaro a bakin iyakarmu domin hana safarar hodar iblis da zakami da wasu magungunan zamani mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje walsh ya ce wannan yunkurin da kuma sabbin dabarun da matakan da hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta bullo da su domin magance shan ƙwaya da neman ƙwayar za su taimaka wajen takalar bala'in shan muggan ƙwayoyi na zamani a nan cikin gida With over 64,000 Americans dead from overdoses since 2016, with drug traffickers taking advantage ways to move and sell their product. Ya ce a yayin da Amurkawa fiye da dubu sittin da hudu suka mutu a sanadin shan kwaya a 2016 a yayin da fataken maggan kwayoyi suke saurin rungumar sabbin hanyoyin sayar da miyagun abubuwansu a yayin da su kuma masana kimiyyar har hada magunguna suke ƙirƙiro sababbin sinadarai masu bugar da mutane tilas a koyaushe mu rika sauya dabarunmu ta yadda za mu iya fuskantar duk wata sabuwar barazana da masu safara da siyar da miyagun ƙwayoyi za su bullo da ita. ya ce wannan kalubale yana da muni sosai kuma zai ci gaba da zama da batun da wannan ma'aikata za ta ci gaba da bashi muhimmanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hafsat Muhammad Maina ta karanto muku wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya fito fitowar farko a bainin jama'a a yau Juma'a tun bayan da rundunar sojan ƙasar ta kwace ikon wasu hukumomin ƙasar kuma ta buɗe wata tattaunawa da zummar shugaban mai yawan shekaru ya yi murabus mugabe sai da shuɗiyar dogon riga yana halartar taron yayi ɗalibai sama da dubu ɗaya a matsayin babban bako a birnin harari shugaban yakan yi bacci a wurin taron kuma bai faɗi komai ba game da dambarwar siyasar da ke faruwa a ƙasar. wata mota da aka dana ma bam ta kashe akalla 'yan gudun hijira 20 a siriya a yau juma'a halin da aka dora wa kungiyar is da kaiwa kungiyar rasa ido a kan take haƙƙin bal'adama a siriya ta syrian observatory ta ce mutanen da suka mutu sun kai 26 kuma 12 a ciki ƙananan yara ne kafofin yada labaran gwamnatin kasar sun ce wasu mutane talatin sun jikata a inda aka ajiye mutane da suka rasa matsugunansu a cikin kasar da ke kusa da birnin dar arzo da ke gabashin siriya alkalin belgium mai bai zantar da hukunci ba a kan takardar kame ta kungiyar tarayyar turai da kasar spain ta bayar na kama shugaban yankin catalonia da aikin da aka yi waje da shi kotun ta aji ranar huɗu ga watan disamba da za ta sake sauraren karar to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voa hausa.com a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.